Assalamu alaikum masu kallon mu masu sauraron yau ma mu da shahararren shiri mai farin jini mai suna daga Kannywood shirin DZ Hausa TV su ne suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shahararren shiri yau ma mu da bakon haddai wannan jarumin ba bako bane a cikin wannan fili mai suna daga Kannywood. to ba wannan gari akwai wasu gudunmawa da wasu shawarwari da wasu abubuwa ne da ya kawo muku wannan fili amma dai gashi wanda bai ji wancan gira ba sai ya tara a wannan ba ko mene ka baka da shigowa cikin wannan shiri ta salamu alaikum dan uwana musulmai ga baki daya ta bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai ka san ko me zaka in zaka ka ambaci Allah gaskiya ne taba tabewa ba gaskiya ne yawa ni dai kun san dai ni ne dai guda ɗaya din dai Abubakar Kilena hmm. amma ana cin Habakar Abubakar Usman to dinkiya ta shine Abubakar Kilena eh to masoya da fatan dai kuna lafiya ta kowa dai lafiya yana cikin koshin lafiya ko kowa yana nan kalau mu dai da muka sani to ba mu san dai wani bangaren ba to yanzu misali akwai tsaraba da ka kawo masu kallon ka masoyanka masu ji da kai masu alfahari da kai ko ku a'a sai an tambaya sannan zaka bada amsa eh a tambaye ni sai bada amsa me yake kawo matsaltsalu ne a wannan masana'anta ta Kannywood na farko dai gaskiya abubuwa ne dai duk ga dai sai dai ubangiji dai Allah rafa asiri amma akwai matsaloli da dama mm. wanda tashin farko ma dai abinda na farko an saki Allah mm. shine na farko ko ba haka bane eh. to na biyu ya kamata jama'a mu koma ga Allah mu san me ya kamata ko meye ne da ka gani a rayuwa ka tsayar da Allah a ciki to insha Allah sai ka ga ci gaba a cikin sa eh ba ka bane gaskiya gaskiya industry muna da wata matsala guda daya to amma kana ta cewa industry akwai matsala kana ganin duk duniyar ne ake da matsala ko ko a'a iya wannan masana'anta ta Kannywood ne suke da matsala eh to kuma haka din ne rayuwa gaskiya ta canza ma mm. rayuwa ta canza amma duk da haka eh. kuma yan ma muna da dan matsala gaskiya to ya kamata kuma gaskiya sai mun gyara yawa na farko abubuwan da yake faruwa na 'yan matan nan namu da sauransu ma dai kowa dai ya sani ba sai na ce komai ba ko ba haka bane eh. ya kamata a dinga kiyaye abubuwan da zai dinga jawo zagi da batanci ana yan fim kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza idan Allah yana da kyau mu dinga kiyaye irin wa'annan abubuwa kuma gaskiya ya kamata mu zama tsintsiya madaurin ki daya banda nuna bambanci ko ba haka bane eh yawa nuna bambanci ba shi da amfani kawai Allah ya kawo mutum wannan sabgar da take dan fara damun ko ba haka to yanzu ka faɗi matsala ta farko ba mu ta biyan ba to amma misali mm. yanzu ka faɗi abubuwan da suke faruwa an saki Allah mm. dole iftila'e da masifusi ta damun al'umma baki daya eh, to yanzu wanne hanyoyi ya kamata a ce su jaruman na fim ko ma ba ma yan fim din ba mutan gari wanne hanyoyi za su bi su magance wa'annan matsaloli mutan gari ko yan kane duka su biyan ma eh to na farko dai gaskiya su kankin kansu manyan mu ya kamata a ce tunda Allah ya sa su ne iyaye a cikin wannan abin kuma mun Allah ya naɗa su ne kuma mun nuna su ne a cikin wannan abin to su ya kamata su dinga ƙoƙarin taso da mu ko ba haka bane ne? Eh. aiki in ya zo ko yaya ne a dinga dan taba ka kuma ba wai a dinga baka role ɗaya ba ya kamata a ce a dinga dan tunawa da kai tunda kai ma kana da amfani a wannan masana'antar sai a duba baya bai kamata a duba gaba ba mm. yawwa ya kamata a ce wani abu ya taso a dinga dan kokarin sa ka a kira ne amma gaba ɗaya sai a shafi tarihin mutum ƙoƙarin shafa tarihin mutum yanzu ake a industry ba wai ƙoƙarin a daga tarihin ka ba to kaga wannan matsalar ma fa ita ma fa sai a hankali ko ba haka bane to kana so yanzu ka ce da selin kake dai ni dai ko ba selin ba in ma ni ban samu ba a gyara wani a gyara wani miyarsa ka ce kana so da ka ce selin kake yi ba a kiran aiki ba a kira gaskiya ba a kira to me yake ja wannan rashin kiran wallahi to ni dai ban san me yake damun su ba to ai aka ce wai da an daina rol din daudu shin misali shi acto eh rol ɗaya ya kamata ya dinga yi ai a ka na acto ya kamata shi producer ko director in ya kalle ka kawai ya san wani karata zai dauka ya baka to yanzu misali hmm. bacin karaktar Daudu akwai wani karakta da za ka yi misali akwai gwari akwai bayarabe akwai inyamuri akwai akwai wani dai yare da za ka yi bacin hausa amma cire hausa hmm. akwai wani yare da za ka iya yi a ciki ai din ne dai kaji nake gaya maka eh. su har in dai suna son ci gaban mutum hmm. wallahi akwai acting din da idan darakta ya kalle ka ya san me zai dora maka gaskiya ne kuma dama in dai har kaga mutum ba a bashi dama bane a fim to dama ce dama ba a bashi ba amma in dai an baka dama iya yin ka wallahi mm. dole sai ka kokarta kokari ma sosai ma gaskiya wallahi shi director ai ya san diyan da zai tafiyar da ko ya tankwalar da mutum har sai yayi yadda script din sa ya zo masa da shi to yanzu misali kina nan matsalan ma muna tare da ita eh to yanzu misali yanzu adadin fina-finan da kai a wannan masana'anta ta kani wuce za su kai kimanin guda nawa tun daga fara waka wallahi tallahi ni na ma ban ta ma ba za su lissafa ba wallahi to za ka kai shekara nawa a wannan masana'anta eh to gaskiya a bata shekara goma ana ba da gudunmawa tun before ma a fara dora min kyamara sama da haka amma kuma dai da fara dora min kyamara a bata shekara goma wani nasarori ka samu tun daga farawa ka haka ma yanzu a wannan masana'anta ta fim ta industry kaniwood ko Hollywood dai oh kaniwood dai ba wata nasara da na samu har yanzu ai tun daga fara har yanzu daga fara fim kawo yau ni ba wata nasara da zan ce na samu ka samu wallahi ka samu to me na samu in ka fito hanya baka haduwa da fans ɗin ka su ce ga kilina to in kuma misali fans <laughs> kama dai dan jaridar nan wallahi kan abin dariya ne ko ka fi so ya ta cika ma kudi a aljihu ne a cika ta cika ma kudi aljihun ka ya cika da kuɗi nasarar da nake samu ni daga bangaren ubangiji ne nake samun nasara ta a wasu sabogi can waje amma maganar nasara in ce na same ta a industry ni ba wata nasarar da na samu idan ka je kai aiki ba biyan ka ake ba a baya kenan mun samu a baya amma ban da yanzu aka ce da ba a biya ma an ka je kai fim din a gaskiya ni dai ban taba zuwa na aiki sai dai kai kawai sai a ce ga 500 ka hau mashin ka tafi eh duk wannan an taba yin sa kuma an yi Allah bai sa wannan abin ya taba faruwa da ni to me yasa din an ba mutum 500 din ba zai ce ba zai kaba ba sai an yi ah, ciniki da shi an ce ga abin da za a bashi sannan zai da dora masa kamarar abin da yasa wa'anda zaka ga ana dauka wannan 500 ana ba su sababbi ne wa'annan tunda shi abu in zaka yi shi farko dama dole sai ka hada da hakuri eh. kafin kai ma ka zama dan gari Eh. yawa yawanci dama wani yana buƙatar a sa shi din dai don ya yi suna ya samu ɗaukakar dai da sauransu eh. shi in ya wuce a dinga gawa ne gawa ne gawa ne da sauransu wannan na farko ne in kai wannan ma duk ba wani abu bane to duk abin da aka ɗauka aka baka ba za ka rena ba dama menene kai dai fatan ka a sa ka a fim ɗin Allah ya taimaka da rabon ka, a wajen shikenan Kada so kai magace ka ce ka shiga wannan kadamin na ba da 500 kuɗin transport ko kai baka yi wannan rayuwar batun da ka fara kai gaskiya eh ba za a ci ba taɓa yi ba an taɓa yi amma ba sosai ba to tunda kake a wani fim ne kai wanda ka ji daɗin ka aka biya ka ka, ba a yi ma ciwoge ba ba a yi ma ojora ba eh to fim dina na farko alhamdulillah na ji daɗi kicimilli kicimilli yawa sai kuma fim ɗin wannan me yake da suna antikwalba eh shi ma alhamdulillah wannan fim ɗin sai kuma daga murna an ga jaka fim din atete kenan halima atete eh akwai wasu dai gaskiya fina-finai wanda zan ce dai gaskiya an biya kuɗi ro cash eh, wanda gaskiya bai ojo da ba an baka kuɗi ma har da na mota ma sai an ƙara maka to amma kuma ka ce baka ci ba baka samu nasara a wannan masana'antar ba da na samu yanzu duk yan uwan namu ma yan fim gaba ɗaya duk gudun mu suke gaba ɗaya a ko dai ka ce ka gaya masu kallon rashin godiyar Allah ne kalar taka ko ɗaya ni ba da kes to gashi ka ce in ka fita aiki ana biyan ka ni ba da kes da yan kallo eh ba da kes da su tunda ka wuce ma a tsaya a mutunta ka ma a daraja ka ai wani abin ne shi ma ko ba haka bane amma ni ina magana cikin gida yan uwanka magana cikin gida ni nake yi masu bena bena Hausa wanda muke tare da su mm. yawwa ai akwai hanyoyi da idan kana tare da mutum in shi wannan hanyar bata zo mai baka ja shi a jikinka ko baka dauki abu ka bashi ba a tafi tare a tashi tare a faɗi a zauna tare a tashi tare ko ba haka bane eh. ko baka ɗauki abu ka ba mutum ba shi ma ku je